لهم الخير وتحويله الريح في ضلال بعيق فذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من شرائع القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم عندنا إلى البيت العتيق

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وإذا رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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

yarkwatar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta karamar hukumar kwanta gora ko kuma ma in ce ta wato masarautar mai martaba sarkin sudan na kwanta gora a wannan marece na asabar goma sha takwas ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina. Mun zo don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar da aka saba gudanarwa. Muna suratul Hajji kuma muna ƙarƙashin waɗansu ayoyi da har yanzu ne suka riƙe mana wuya saboda abin da suka ƙunsa na darussan fikihu musamman dangane da aikin hajji. wanda bai samu zuwa ba daga cikin al'umman musulmi namiji ko mace Allah ya hore masa damar wannan babbar ziyara ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci wanda ya je kuma Allah ya karɓa kuma ya bashi ikon komawa idan za a yi tunawa dai a aya ta ashirin da bakwai Allah ya umarci manzansa ne annabi annabi Ibrahim alaihissalam akan yayi shela yayi gangami ya gayyato wanda duk Allah ya ba dama daga bangarorin duniya kaf su je su aikin haji daga masu tafiya a kafa zuwa masu hawa abubuwan hawa don sauke wannan farali ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci ah, kuma annabi Ibrahim ya cika wannan umarni na Allah ya yi kira ya yi kamfen ya yi gangami domin bin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ba fa ajibu rabbakum haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa ya ku mutane lalle hakika ku ya gina wani irin ɗaki kuma ya wajabta akan ku ziyarar wannan ɗakin amma dai alhamdulillah liman istafa ilaihi sabila annabi ibrahim yake cewa fa ajibu rabbakum ku karba kiran ubangijin an ce lokacin da yake wannan shela yakan juya da huskarsa ɓangaren dama ya juya ɓangaren hagu ya juya gabas ya juya yamma ai iyakar kusurorin duniya kenan ko kenan ko ina ibrahim ya fuskanta ya shelanta wannan gayya ga bayan allah subhanahu Ta'ala don zuwa aikin hajji don cika umarnin allah subhanahu ta’ala ɓalai ce fa'ajabahu kullum man kutiba lahu an ya hujji dukkan wanda allah ya kaddara mashi zai je aikin hajji to ya anta wannan kiran kenan na annabi ibrahim shi ma lafazin da ake nanatawa lokacin da aka kudurta niyyar aikin hajji ko niyyar umra shine labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik lokacin kudurta niyya labbaik allahumma hajjan idan hajji ne in umra ce labbaik allahumma umra in ni ne labbaik Allahumma hajjan wa umra Allah ta'ala ya sa dace min asaladir rijali wa arhamil ummahat wannan karbawar shi Ibrahim da karfin da Allah ta'ala ya gine shi da shi da sautin da Allah ya bashi da kasancewar shi mutum haɗaɗɗe cikakke kamili ya daga murya ya wannan shela mu kuma ‘ya'yan Adamu tun muna cikin tsatsan gadon bayan uwayen ubanninmu mazaje da kuma cikin uwayen uwayenmu mata. Kowa ya ansa ce, Lambai, Allahumma malabai. Allah ta'ala ya karɓa mana. wannan umarni da aka yi ma annabi ibrahim allah ya ce da kayi wannan kiran ya tuka rijalan wa ala kulli qamirin yatina min kulli fajjin amin daga nan kuma sai allah ya shiga bayanin fa'idoji da darajoji da falaloli da amfanoni iri-iri wanda mai aikin hajji zai samu amfanoni irin na duniya da amfanoni uwa uba irin na lahira shine li yashhadu manafi'a lahum do an ji wannan wa yadhkurukum Allah su ambaci sunan Allah bi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am kamar da surar baqara ita ma ta faɗa tace wa zkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn hmm. fi تعجل في يمين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نعم Allah subhanahu wataala yake cewa zkurullaha a ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin waɗansu kwanaki da ba su da yawa domin suna kamawa ne daga ranar layya ran goma ga wata sai kuma yini uku bayan wannan ranar batun ranar layya da masu aikin haji da waɗanda ba su aikin haji ma za su yi layya da an yi tarayya gaba ɗaya haka nan sauran kwanaki uku da za su biyo ga wanda duk Allah ya hore mashi abin layya duk lokaci ne na yanka layya kuma lokacin yankawar zikirin ke farawa na yankan wanda ya shafi yankan amma su waɗannan azkar suna farawa ne tun ranar tsayin arfa ranar tara ga wata tun a ranar arfa za a fara yin kabarbarin da aka sani da ake yi bayan salloli na farilla wato lokaci ne na zikiri musamman jaddada ni'imar wato godiya ga ni'imar da Allah ta'ala ya mana na wayannan dabbobi daga sunan ci ake ci ake yankawa ake yanzu nan garin kadai da za ka ji dabbobin da yau aka yanka abin sai ya wuce hankalinka kuma gobe ma za a yanka jibi ma za a yanka daga nan za ka gane kawai daga Allah ne kuma in mutum ba ya yi tunanin hakan ba ba zai ƙara gane baiwar ubangiji da kuma ni'imar ubangiji cewa ta fi ƙarfin tunani ba cewa da ake Allah ya muku ni'imomi latu zuwa din nan wallahi da gaske ne kamar da faɗa a nan garin kaɗai nan garin kaɗai yau da za ka ji shanun da aka yanke wallahi cewa za ka yi ƙarya ne in ba wanda ya baka labarin ka gaskata ka yadda da labaransa kuma ka yana da alaƙa da kwata da al'amuran da ke biyowa baya ba a zo kan awaki da tumaki ba su ko kaji ai abin ya wuce ƙididdiga yau din nan da suke gani an ragargaje su jiya an ragargaza shekaran jiya an kwantar da su gobe inda rai za a yi jebe kullum wace ce irin allah ba ya ƙarewa liyashhadu manafi'a alahun domin su shaidi su halarci abubuwan amfani a gare su tun a duniya su kasuwanci su cinikayya a musayar abokantaka a musayar hudda daga nan a ci gaba da ziyartar juna idan dama ta samu uwa uba lahira a ambaci ambatan a ambaci sunan Allah ambato mai yawa akan a lokacin wayannan kwanaki da aka yi bayani sannan naman da aka yanka na layya da na hadaya dukkan su ku ci haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara duka dan ku ci gaba da godiya gare shi jalla wa kuma ku ci gaba da yi masa wato da'a don malli ya kabuta fasahun duk yana cikin fa'idojin su zan masu tsafta tsabtsab jikin jikunan su lafiya lautu babansa kalkal kalkal wuraren ibada su tangaran shi dole ka yi masaudiya jinjina idan ka je aikin hajji malam ba za ka ga juji da zai taya maka da hankali ba duk haɗuwan mutanen nan duk kuɗe ɗaniyan nan kuma akwai tsatsa irin na ɓacin ciki da zai samu mutane kaga za su yi ta bayan gida kusan irin eh, ba shiri amma wallahi ba za ka ga kai ka ga abin a fili ta maka da hankali ba za ka gani ba wata rana muna ɗawafi sai masu wankin wurin suka zo kasan haka suke nan da zai ga sun ba kansu fili saboda kwarewa da iyawa da kuma cewa aikin koyo aka yi suka zo sai inda za su share filin su wanke da wani tsoho a zaune sun yi sun yi tashi aka zo da barazana ko yadda kasa ana magana da ginshikin nan can bai saurari yana nan jibgin abinsa zaune kurin ya miƙe ƙafafuwan share-share haka tashi tashi zai ga barazanar ba za ta yi ba a koma da lalama san yadda ka nuna magana da dutse can da suka koma suka yi wani kusu kawai suka yi disadin cewa idan an zo kawai a ɗauke shi ashe na inda yake din na ya sharɓe wurin da tashi ne kawai bai iya motsawa kuma ya kasa magana ko kuma yana jin nauyin ya tashi a ganshi aka amma da aka ɗaga shi sai aga ashe ɓata wurin ya yi. malam ba harara ba tsawata ba canja huska nan da nasu kai can suka tsaftace shi wurin aka wanke kau aka ci gaba da ibada fai da a Najeriya ne <laughs> a ce kilin nan na Najeriya ne kai ma wannan wani wallahi dukan ka ne in bai doke ka ba zai doke ka da kakkaifin harshen sa ya riga tsohon banza ka dubin shi tsakarai dubin duk sai ya yi maka haka amma zuwa laya ba canjin wuta wannan gabana aka yi wajen 1994 haka 1994 so wayannan mutane dole kai masu jinjina dukkan haɗuwan nan malam duk inda ake ziyarta ba ma nan masallaci ba can in an tafi arba, an tafi muna wanda su masauka aka yi na wucin gadi ne amma ba za a kure ƙoƙarin mutanen nan ta wajen tsamta ba sannan kuma ruwa wadatacce idan ka taba abin taba ruwa ya tafi mala sai ka ji kamar ka zai haɗa da kai <laughs> kawai an kwashe kazantar da kai an gaba da ita muna addu'a Allah ya tsara tsara mutanen kuma ya kamata mu kare mutanen jinjina ina jan hankalin kaina ina jan hankalin 'yan uwa musulmi abubuwan da suke faruwa yanzu a gaba ta tsakiya wallahi mu koma ga Allah mu ta gibari, mu ta tuba amma mu iya bakinmu mu guji azarbabi mu guji kazan laha kai kana nan baka san hakikanin abin da ke gudana ba amma kayi uwa kayi makarbiya ka ɓata wa'ancan ka gyara wa'ancan ka ɓata wa'ancan ka soki wa'ancan mu ji tsoron Allah ita harkar siyasa wato wata harka ce ta daban wajibi ne a yi shugabanci a musulunci sannan kuma shi shugabanci ba wahayi ba ne dole shugabanci yana tafiya ne da ijtihadi tuntuni kuma manzon Allah sallallahu ya wanke mai ijtihadi ko kuskure mai ijtihadi yayi to yana da lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi kuma dole dole kai ko shugabancin gidanka ai shugabanci ne wallahi sai ka hada da ijtihadi wasu abubuwan bayiwa ka bi kuru-kuru ɗin nasoshi kowane lokaci akwai lokacin da yanayin zai sa sai ka nemi wata mafitar ta daban tukuna akwai masu amfani da wannan halin da ake ci suna min ɗin larabawa gaba ɗaya haɗari ne ba haɗari ne Allah yana da hikimarsa shi ke tsara abubuwansa shi ya amanantar da addinin nan hannun larabawa domin da harshen su aka saukar da ainihin kuma da harshen su za a yi ta yi har ƙasa ta nade idan Allah ya san mutanen banza ne su ba zai ba su wannan amanan ba ka haɗa kai kwandemin zuwa in yi tashi yin kwaskwari ma haici a ai ba talakawa muke magana ba shugabannin shugabannin duk mutanen banza ne ka yi hattara Allah ya hattara mu a ganin mu shugabannin larabawa na yawancinsu suna kan sahihiyar aƙida ta asali suna kan doran tauhidi musamman saudi arabiya kuma ban san wata ƙasa da take ciyar da dukiyarta a kan addini ba tsantsar madarar addinin da ta kai saudi arabiya har yanzu shi yadda addinin suke bayan kula da wannan mashayar da suka shafi ƙasarsu da kula da alhazai daga kowace nahiya da kowace irin al'ada suka zo an sai da za a bi da su ba ka yi sakai kukan yunwa ba ba ka yi sakai kukan matsalar masauki ba sai dai daga gwamnatin ƙasar ku ka isa ka ce ka rasa inda za ka kwana ba har ka je har ka dawo ko kuma ka ce wani ma'aikacin hukuma ya cutar da kai ya zalunce ka da gangan saboda ya yi amfani da kujerar shi ta ƙarfin shugabanci ba ka isa ka ga wannan ba wallahi mu iya bakinmu Allah ba ya son shishigi ma ya san arambabi me yasa ya bar kula da addinin duniyan nan a hannun su shi ya sani kai musu addu'a kai fatan su gyaru dogaro da kan asalin madarar tauhidi da suke kai harkar siyasa kuma kai musu addu'a Allah ya gyara su amma kai kwande su kana kujera ta wa'azi kana wakiltar manzon Allah ce laraba da sun zama kana kunan sun zama ba abin da suke nema sai duniya kawai don ka girma haka. na'am muna mun faɗa tun farkon wannan rikici mun ce muna roƙon Allah ya baiwa musulmi nasara ko muna roƙon Allah ya ba ƙasar Iran a mai da suke yi da su Yahudu duba babu nasara ku shaidu ne kun san mun yi wannan addu'ar amma dai wannan ba dalili ba ne ba kuma da za mu kwande mu Laraba wannan yakin da ake babu wata ƙasar Larabawa da ta goyi bayan aiki yanzu ɗin da ake yi kuma Saudi Arabiyan nan ba ta da jakadanci da ƙasar Isra'ila tun da aka kafa Isra'ila Saudiya ba taɓa yarda da ita ba har yanzu kuma officially babu hudda jakadanci tsakanin ba ta goyon bayan abin da Isra'ila take yi har yanzu iya abin da kowannan yakin da za a fara ministan harkokin wajen Saudiya sai da ya magana yan to fili ce ba sa goyon bayan Isra'ila da Amerika su kai ma Saudi arabiya hari to Iran su kai ma Iran hari to yanzu abin da ke bayyana hatta wannan harba-harban ta fito fili cewa ita iran ɗin kanta ba ita ce ta kaiwa matakan man saudiya hari ba abin da ke bayyana yanzu kenan su waye kenan suka kai harin su isra'ila ne manufan wannan yaƙi shine su malmala ƙasashen makotan juna duk da dukkan sai musulunci suke yi su haɗa su faɗa su kuma su jaye jikinsu su larabawan da iran ɗin da larabawan su kashe kansu su yi raga-raga dama suna cewa za su canza taswirar siyasar wajen gaba daya to alhamdulillah yanzu kasashen laraba sun fara ganowa sun ma yi taro ya ka junansu sun tattauna me yake faruwa wannan ƙasa ma da ce ita ma iran din kanta ta fito ta ce ba ita kai ma wancan hari ba ba ita kai ma wancan hari ba ita inda ta kai hari sansanin sojojinsu na tsaro sai kuma ƙasar isra'ila da yawa abu yakan faro ba kwa san shi in Allah ya so sai mai da shi alheri ni haka nake ganin karshen wannan dambarwa za ta zan fatan da nake yi ke amma ka zo kai mun ɗin waɗanda a zahiri su ‘yan uwanka a addini a yi na'am Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarce mu da bin wannan addinin ya umarce mu yi tattali domin kafirai amma bai ce tattalin ya hana mu madarar addinin ba ko ya ce hasali ma cewa yi wa a idu lahum da ya ce mafafa'atun min kuwata wani rufa da tsaye na'am to Allah ta'ala kaga abuwan ya ce Allah ya ce wa a idu lahum da ya ce mafafa'atun abinda kuke yi ya za ku yi ba ta yi ku tare a kan teknoloji dole sai kun yi karfin da za ku farma karfin ku dole sai ya fi na duniyar kafirai ba da aka ce haka ko zamanin manzo Allah ya kukan da ya yi ba dan fifikon karfi na makami da musulmi suke da shi aka ci nasar da aka ci ba nasarar ma in kun sai Allah ya ce ba ku bane wa man nasru illa min indillah mai da Allah bai zuwa ga Allah Allah yana da hikimominsa wayansu mu sani wayansu mu sani ba kuma al'ada ta zukatan mutane yawanci su yabi jarumi ko kan daidai yake ko ba daidai yake ba shi yasa ake ɗiban zukatan mutane suna yaban Iran suna kallanta a matsayin ce kaɗai gatan musulmi ka gaya mun ƙasar da Iran take zuwa ta ciyar da addini gaba ta gina muku makarantu ta bar makarantun tarbiyyar 'yan ƙasan su karantar da addini yadda su suka gane ba yadda ita ta gane ba duk duniya ta zaman da iran su ciyar da dukiyar ta akan haka sama laraba ma duk inda iran za ta yi motsi da siyasa ta take tafiya duk inda ta shiga ba ta yadda da gwamnatin kasar ba su can su dai can su ne su ma ɗan in suka gama amfani da kai da kansu za su halaka ka ko su haɗa baki da wanda za su halaka ka ko da kamata ku rika nazari sosai ku faɗa da tunani kuma ku gane addinin nan na Allah ne zai iya ɗaukaka shi ko ma ya da zai so ko da waye amma ba kawai jarinta ce za ta kai ku ku yi imani da waɗanda suke tabbas matattu ne ba ko ki ko kayan da su matattu ne aƙidar su karkatatta ce jarintakarsu ba ita ce abin nema ba abin neman su su dawo kan madarar addini su rike la ilaha illahu daidai ba farfaganda ba saboda ina jan hankalin kaina ina jan hankalin yan musulmi mu gane madarar addinin nan su mutane kamar nan duk wanda ya zama jarimi kenan sai su kama san shi su kama a yi ta mai kabbar ana zuga shi ana zuga shi Randa kuma aka ritsa da shi wanda suka fi shi ƙarfi suka zama sai kuma ku zuzzura ido wasu ma sai da suna ai shi da amma da sun zuga sun hayyaka ka sun kai ka sun baro wallahi al'azim babban tubalin gina wannan abin nan ko shine aqida shine tauhidi shine sahihi imani ba fayaya to na duniya ba saboda ka har yanzu muna nan muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara amma ba da mu da su daban ne ba in sun gama yaki da yahudu da nasara da su da mu kuma yaƙin ba ƙarewa ya ba sai dai ba samu nasara a kanmu ba in sun samu nasara a kanka yadda ba yahuda ya maka haka ba shi matukar yana nan rike da wannan shi an tasa alisna a shari'a na rantse da Allah haka zai maka duk kuje ku tambayi ahli sunan Siriya, da wannan makotan da su da suwa aka halaka dubban ahli sunna aka rusa gidajensu aka tarwatsa iyalansu suna ka kuyi hattara wanda yake ɓatacce a gurin Allah har abada ɓatacce ne sai ya tuba duk lokacin da kuka zan kun haɗa aƙida da mutum to yanzu shine ɗan uwanka na haƙiƙa wanda kuna cikin gidan gaba ɗaya ya bar gidan kuma ya ta yunƙurin rusa gidan Allah bai sa ya rusa ba kuma bai dawo ba kuma har yanzu yana neman hanyar da zai samu ya rusa gidan naku naku gaba ɗaya wannan za ka kira shi masoyinka za ka kira shi amininka za ka kira shi jagoranka ba shi ne jagoranka ba sauraka siyasar wani arabiya suna yi ne suna tsara suna duban bakin gatari idan yau suka shiga wannan faɗan kiri-kiri shin kai kuma taɓa jin an shiga haɗa abin nan yarjejeniya ba wata yarjejeniya haka nan kawai daga mun ga kuna faɗa da wani ga wasu da zuwa ya kama dukan kowa haka ake yi sai an zauna an yi yarjejeniya ku zo ku ba mu taimako faɗa ya kama mu da zuwa na zuwa ne wani gudunmuwa za ku ba mu sai na za ku taimake mu amma ba haka kawai faɗa ya kama ku kuma sai ku zo ku shiga ba tsari ba ba haka ake tafiyar addini ba so dole aiki ne wanda yake mai faɗin gaske ba kawai za ka tsuguna lokaci ɗaya kawai ka faɗi abin da zai so na ji ma wani malami cewa ma wai ka ba da makan ba ka ba da wuri a yaƙi abokin gabanka a yaƙi ɗan uwanka haka ya ce ka ba da wuri da za a yaƙi a kai ma ɗan uwanka hari wannan kafirci ne kalmar da ya amfani da ita kenan ma'ana yana ganin wayannan kasashe na laraba duk kowane ya ba america bet ta zauna na'am shekara nawa ne da ba da wannan bet kuma wa'anda asabab ne suka jawo har a ba da wannan bes da wace manufar aka baya duk ba da kai aka kunna ba amma in ana kawo magana sai ga kamar yanzu yanzu ne saudiya ta ce a america zo ki tsuguna nan dan ki jira dan kai ma iran hari qatar zo ki tsuguna nan dan ki jira dan kai ma dan ba za ki iya kawo mata hari daga kasar ki ma to zo na baki fili sai ga kamar yanzu ne aka yi tarihi ne mai tsawo akan makallan larabawan nan kafin iran din tana nan anan amma larabawan suka fara faɗa da isra'ila kuma aka gwabza sosai aka yi larabawa ɓannan sojoji ɓannan makami ɓannan dukiyar da Allah kaɗai san iyakarta ba kuma sau ɗaya ba ba sau biyu ba aka yi an buga an buga da yake tana samun taimakon manyan ƙasashe kuma al'amurin ƙadda ƙudur, ta samu galaba akan laraba suka wato abin nan suka tsorata da ita ƙarƙashin wannan rashin yadda da Isra'ila a matsayin ƙasa, shugaban Saudiya Faisal kanan yan saransa, kana an kai mai kisan gilla a kashe shi, saboda ya ƙi yadda ƙasarsa ta yadda da kafuwar Isra'ila. Har yanzu kuma kamar da na faɗa muku, har yanzu Saudiya ba ta da jakadanci da Isra'ila, ba ta yadda cewa Isra'ila ƙasa ba ce ba, amma a gurin da har gobe kuma Falasɗinu ƙasa ce. ita a wurin da har yanzu falastinu ƙasa ce mi ya tara dai ko gaskiya za ka yi kakkai shishigi ko gaskiya ce za ka yi to ka tsaya inda aka tsaye da kai kar ka yi gaba ka hukunta wancan ka ɓata wancan ka wanke wanda ke so ka ɓata wanda ba ka so sai ya zama an waye gari kila da ba ka da laifi amma yanzu ka samu makanka laifi saboda wannan kataniyar taka babu abin da ya rage ya fi dacewa da mu illa duka mu sanya su yin addu'a su wannan da muke ganin da karkata su kusa ta larawa mu roƙi Allah ya shirya da su amma ƴan mu ne kuma sun fi kusa da mu a addini har abada ba ma sun fi kusa ba aqida su aqida mu kai ka kasar kana nan cin alaka kai ba a ga rawar da ka taka ma amma ka tafi ka ba da wayanci kai mai kai a kasar ka wani mataki ka dauka dan gyara kasar ka amma bakinka kaifi ya fureza ka ɓata wancan ka soke wancan ka raba wancan da ubangijinsa kai kai ne alƙalin alƙalai na majalisar kolin shari'ar duniya Allah ya sa mu gane saboda haka wannan aiki na hajji aiki ne da ke cike da hikimomi cikin hikimomin akwai jaddada godiya ga Allah kan ni'imomi da Allah ta'ala ya bayansa akwai harkar kasuwanci da cinikayya da kullum yan wantaka da kuma tabbatar da addinin musulunci ɗaya ne domin za a haɗu dukkan sassan duniya a wuri ɗaya a lokaci ɗaya a yi wa'ansu ibadoji iri ɗaya ba bambancin yare ko launin fata wannan ya tabbatar da inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fa'buduni wannan ya tabbatar da haka addinin musulunci addini ɗaya ne kuma ku je ku bi tarihin wannan wuri waɗanda suke zuwa da niyyar tarzoma su ta da hankali har sai an yi amfani da jami'an tsaro ku ji daga wata ƙasa suke kuma mai aƙidar su duk wanda yake nufin ta da tarzoma jiya mun karanta aya ko man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqi min azabin alim ga wannan wurin shine wuri mai tsarki har abada kuma nan aka saukar da musulunci kuma duk da ta dame a duniya musuluncin annabi ya sama tayi da macijiya da za ta ta kiwo da zagau da zawo amma ya ta dawo asalinta sauraka ba inda musuluncin ya faru sai wannan saudiyar makka da madina kuma nan za in duk za a nemi musulunci a duniya a rasa to za a same shi a nan har ƙasa ta naɗe don haka ka san abubuwan da za ka faɗa kuma annabi ya nasanta kin mutanen Madina alama ce ta munafunci san su kuma alama ce ta imani ina ji wani hadisi ai bai iska ba ko to ku yi mu ba mu da kaso da take Saudiya mu mana nan muna yi musu fata alheri Allah ya daidaita lamurin su ya gyara siyasa su ya gyara harkokin su na addini da na siyasa da na zamantakewa har yanzu a Saudiya ɗan talaka da ba a san ma asalin shi ba misali idan aka sa su makaranta wallahi in ya zo ya abin bajinta shi za a tsamo saboda bajintan da ya yi a ɗaunayensa sai ya kure a dakan karatu kyauta kuma haka idan rashin lafiya ne idan baka da lafiya har ka zo hannun hukuma to ba ma su 'yan ƙasa ba kai da ka je aikin hajji in har ka je asibitin saudi arabia da sunan jinya a matsayin ma'aikacin hajji ko ma'aikacin umra kwabo ba za ka sake kashewa ba daga nan in sai an canza maka zuciya ne to su za su canza ta ko za a canje ka ko kwabo ba saboda ai kai bakonsu ne duk duniya ka ga mun da ake adalci irin haka duk duniya ban cire maka tuta ba duk duniya kawai aikin haji kaza wanda aikin hajin nan ibada ce taka kuma ba tasu ba amma da ka sauka ƙasa suna kalla sunan ubiyukur rahman bakin ubangiji mai rahama duk abin da zai sa ka samu matsala to sai inda ƙarfin ya kare ba za ka yi karo da wannan matsalar ba ka zama baƙonsu ka zama aminansu suka baka biza suka baka tashir suka sa maka hannu to kai yanzu matsayin ɗansu kake ko kwamo ba za a tambaye ka ba in ka mutu ma babu bukatar sai an sanar da ma 'yan uwanka sannan a yi maka duk abin da Allah ya ce a gawan musulmi za a wanke ka yadda musulunci ya ce a yi maka sutura yadda musulunci ya ce a ɗauko ka yadda musulunci ya ce a kawo ka haram a taru a yi maka sallah ‘yan uwanka sun tsaya kan gawa ka sun yi sallar gawon wanki ba su san akwai ka ciki ba duk an maka wannan aikin sai daga baya sanarwa ta zo idan an bi passport sai a ce ai wane ya rasu yau kwanan shi kaza da rasuwa ga passport ɗin shi ga takardun shi sannan hukumar alhazan kuma za ta san me ake ku kanku in ku da kanku kuka ɗauke ku kuka kai shi asibiti da zarar an anshe shi asibiti to sai a ce to in ya so ku koma ku ci gaba da hidima. kar ku damu duk abin da musulunci ya ce ai masa za a yi masa ƙoƙarin ya tuka da kalmar shahada tuna mashi Allah ba shi haƙuri faɗaitar da shi cewa wannan jinyar jarrabawa ce kuma Allah na rubuta mai lada duk an ɗauke muku za a yi mai wannan su masu jinyar ƙwararru ne koyo suka yi don ku ƴan uwan da za ku yi ta kuka da hawaye kawai wani haka za mu yi da kai wani kuma yanzu mu taho da kai lafiya yanzu ma na mutuwa za ka yi wata haka aka ce a yamma mai jinya su ko la ilaha illallah su laƙana mashi to na ka wallahi ku yi hattara game da kutsa cikin mutuncin mutanen nan ba wahayi Allah ya muku yake sun ɓaci ba ku hukunta mutane da zahirin kuma zahirin wanda yake kan turba ba zahirin jarinta ba kawai dan adam ko anne ne ya zama wani hero a duniya sai ga hankali ya koma sai saboda haka kar ku sauka daga doron addini ku tsaya karan addini una fa'a na masu miƙa wuya amma yin shirik una fa'a lillahi kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu saranda ku daga hannunku bi gaba ɗaya ku ta ah, Allah ga mu sai yadda kai da ku. ciki da bai zuci da asarari na an kulle dinin siwa dini ku kauce ma duk wani addini da ba na Allah ba ku riƙe wannan musulunci Raira mushiriki na bihi ba ku gane ma'ana ku na ba alillahi ba to ghaira mushriki na bi halin zamowar ku ba masu shirki da Allah ba kamar wannan ghaira mushriki na bi tana mahallin ƙarfafawa ne ta akidi ne ga hunafa lillahi idan kun ji wannan kashedin an zauna lafiya idan ba ku ji wannan kashedin ba wa man yushrik billahi duk wanda ya kuskura yayin shirki da Allah yana da allan masallaci yana da allahn shago ko gurin aiki an gane ko allan neman aure ko allan neman haihuwa duk shi allolin shi ba su da iyaka mushriki mushriki zagaliyar mushriki to fa ka annama qarra min as-sama tamkar mutumin da ya salmiyo daga sama ne kan hanyar shi ta zuwa ƙasa kafin ya iso fa taqafu tsairu tsuntsaye suke sa wanda ya turje shi nan da shi wanda ya wake shi ya nan da shi au da hawai da rihu ko kuma iska na wujuji da shi ga sulmiwa sama ga wujujin iska a buga nan a buga nan yadda ka san bai da natsuwa a ransa bai san halin da yake ciki ba haka mushriki shi ma bai san abin da yake yi ba yana cikin dambala da tabarbarewa da lalacewa duk inda iska nan da zo da ta wurga shi bai makanin sahi ya tabbata a hadisin manzo Allah sallama in ji abubakar ta radiyallahu anhu yake cewa muna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ba ku so in ba ku labarin laifin da ya fi kowane laifi girman zamowa laifi laifi mummunan laifi lamba ɗaya kuna so ku san shi kuma ku so ku san shi salatan hasa uku annabi ya ta wannan magana yace al-ishraku billah hada Allah da wani masu zuwa wurin bokaye wallahi ku ji tsoron Allah masu zuwa wurin yan duba ku ji tsoron Allah kada neman mukamin siyasa ya sa ka zama mushriki ka bata da Allah kada neman sarauta kowace iri ya sa ka saki layi ka rabu da tauhidi kar ka yadda da wannan kada neman gudun kar a miki kishiya ya mai da ke wata mushirka ki karar da kayan ɗakin ki kina kai ma wani ƙato na banza da shi ma bai biya ma kansa bukata ba da suna ya biya maki kuma ba zai hana a miki kishiya ba ina da ba a mai kishiya sannan a ƙoƙarin mummunan ƙin kishiya da yake kuma ki sani faɗa kike da Allah dan shi halarta, mai iko ya mata biyu da biyu ma gabara in yana ma da iko ya tsaro ta uku ya murhu matakan ba za su zama yadda shi tukunya ba ita kasa ita karkashin kasa in yana da iko zai adalci ya yi hudu in ji Allah ke kika nuna ba ki zo da wa kike fada a karan farko da Allah ko manzon Allah sun salama ya yadda masahabbansa mai iko ya mata hudu an kuma ga masu mata hudu shi kuma Allah ya ce ya yadda ma ya haɗa tara lokaci guda ko lokacin da ya bar duniya ya koma ga Allah yana da matansa na aure guda tara a matsayin kusurfiyarsa kenan da haɗa mace biyu laifi ne har da za ki shi kin ga da Allah ba zai halatta mu kowa ba sai kowa ya mace ɗaya ya bari yanzu kuma ke ba kya tausayin aiki sa wallahi nake jaddada addu'a nan ta malam Kabiru Gombe hafizahullah yace duk matar da take kin ai mata kishiya irin wannan to a roƙi Allah ya baki ƴaƴa mata ga sunan wajen su kaza ta tare da ke kuma su girma su balaga ta tare da ke kuma Allah ya hada kowane saurayi ya zo neman su a baki da su to ai da kike so ka auro wata ai miki kishiya ai tsiyar wata ce ko ba da wata mace ba to ke ma a baki da ƴaƴan tunda ne abun tsiya ne to ke ma a baki da nai magana da zaki kai su saboda haka in abin da Allah ya hana ɗabi'a ce ta kafirai zalika bi annahum karihu ma anzala zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbada amalahum sun yi abin da Allah ta'ala yake sai Allah ya bata su to haka sune suke in abin da Allah yake so abin da Allah ya halatta ma bayan ki ki sa kiyayya akai wai haka kuma za ki bokaye su cinye ki, wasu ma su ci mutuncinki don wani bokan da yadda zai yi dabara ya kwanta da ke su yayi ba ɗaya ba biyu ba in ya rena wayanki kawai yanzu magana ne maganin ma amma amma dakatar tukuna yanzu ki gama biya mashi bukatunsa tukuna ki gama zama tantiriyar ƙyar iska a gaban ki zubar da mutuncin ki ko a ciki ya ganki ya ga mutumiyar banza kuma da zai haifi saurayi ke kuma kina da ya mace dan nan ke ji zai yake zai ce bai yarda ba shi wannan bukan da yake gani ya raba ki da kayan ɗakin ki kin kwashe kwallon kin kai kin sayar kin kai mishi kuɗin ya tsiyata ki a tattalin arziki ya tsiyata ki a mutunci ko bai iya ko ko farfashi a idan ki bai iya cire miki wannan ba ya hana a miki kishiya to na ka shirka da kuke ganin ta ita ce mafi munin laifi laifi na biyu mafi muni shine uku walidai saba ma uwaye guda biyu matasa ku ji tsoron Allah a halin yanzu kuna sa iyayen ku kuka kuna haifar musu da hawan jini saboda ba ku da biyayya ba ku mutunta su ba ku musu maganganu na taushi galibi ma iyayen da suke zama sune ne ƴaƴan ku ƴaƴan ku a uwayen sai abin da kuke so za a yi wallahi akwai Allah ku ji tsoron Allah sannan abu na uku laifuka mafi muni shine wa kaulu zur da zancen ƙarya baka sani baka ce ka sani ba a yi da kai baka ce gaban ka aka yi dan dan abin duniya yanzu sayan shaidu ake yi idan rikici ya samu mutum zai kai shi kotu ko gurin yan sanda ko wani hukuma sai ya sai shaidu ya hada baki da wani ya biya shi wasu yan kuɗaɗe ya je ya ce ka je ka ce ga yanda aka yi duk za a gama a haɗu da Allah ido ya rena fata gashi an riga an nausa ba dawowa kuma sai hukunci ba gyara saboda ka ji tsoron Allah zalika wa man yu'azzim hurumatilla du'a sha'air Allah zalika duk wayancan al'amura da aka faɗa a baya haka suke yadda kuka je su babu canji domin magana ce ta Allah wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama alamar addini cikin alamomin addini na Allah fa innaha to irin wayannan alamomin addini din wanda suke hada wannan mashayar da ake magana na aikin haji da wuraren ziyara wurare masu tsarki hatta da dabbobin da ake yanka duk Allah ne to wanda ya girmama su da girmama da Allah ya yi masu fa innaha to su wayannan mashayar din min taqwal qulub suna daga cikin abin da ke wakiltar tsoron Allah da ke cikin zukatan bayan Allah na kwarai kaga barin abu yanda yake girmama shi da girmamawa da Allah ta'ala ya mashi wannan yana daga cikin min sha'a min taqawul qulub yana daga cikin tsoron Allah da Allah yake sanyawa cikin zukatan bayansa na daga cikin girmamawa ga dabbobin ni'ima idan lokacin bukata da su ya karato gwargwadon yadda aka samu iko a sa su su zama masu kyau a tsaftace su a jiki kowa ya gani ya shawa sannan a ciyar da su abincin da zai sa musu lafiya in ƙiba su maiko wannan ɗin dina da cikin addini dabbobin layya dabbobin hadaya na filiya. duk a samu a yi musu haka don jin nishaɗi wajen gudanar da dokokin Allah yana daga ciki duka saboda haka mala ya ce wa mina wata azim bi kulle shayi huwa ruhu girmama wa kowane abu shine ruhin wannan azab ya zama an ba shi haƙƙinsa an ba shi matsayinsa an ɗaukaka shi da ɗaukakawa da Allah ta'ala ya mashi to wato an rayar da wannan abin kenan domin an fitar da shi daga jeren giyar danginsa an ba shi wata kama mai ƙayatarwa mai ban sha'awa yadda duk mai sha'awa idan ya zo wannan ɗin zai fara gani saboda kulawa ta musamman da aka yi من تقوى القلوب منهم فإن القلوب إذا انقابت لتعظيم شيء زوجة إذا تذكر كتتجاو زوا جرم مون أبو أسرع جميع الأعضاء إلى عمله جسولا جبتين zuciya kamar ita ce jagora kan jirgin sauran gabobin jikin ɗan adam inda duk ta karkata da za su karkata in sai kwana su kwana in akwai gangana su gangaro in hawa ne su hau duk inda ya bi nan za su saura ka zuciya ke da wannan manya-manyan gabobin da ke jagoranta alamar ɗan adam dama zuciya da kuma harshe zuciya da harshe wannan in sun gyaru jikin ɗan adam insha Allah ɗan adam ya gyaru da yardar Allah amma a ɓangaren jagorantar duka to zuciya ita ce kundin bayan nagartar mutum ta haƙiƙa da kuma bacin mutum na haƙiƙa na mal'amalu duniya ma'ana duk ayyuka suna nan makomarsu ta yabo ko makomarsu ta Allah wadarai to suna nan a cikin abin da zuciya ta kurinta lokacin da za a yi warkiya mu bi wajibati su tsayu su gudanar da abubuwan da suka tsanna wajibi wani wajibi da nazar bilinsa da bin hadisi sahi ya zo a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sun sanar yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb wannan hadisi hadisi ne da aka riga aka dade ana daudala a kansa amma har yanzu idan aka samu matsalin tsaye ne mai tsarki sai ka ji kamar yanzu kake jin hadisi ma'ana dai dunkulallen saƙon da ke ci wannan gaba ta wannan hadisi shine zuciya ita ce ja gaban sauran gabobin ɗan adam in ta zama ta ƙwarai to sauran jiki ma duka ya zama na ƙwarai tunda abinda za a hukunta ta da shi za a hukunta sauran jikin da shi haka na in ta baci ولكم في قوم لكم فيها لكم فيها kuna da a cikin wannan sha'air din wayannan alamomin addini din kama tun daga su dabbobin ni'ima shine yace min al-budil lilhadi tun daga raƙuma wanda ake tare da don a yi hada da su mana ya ce wa sun ya sha'ira ne sha'ariha ana kiransa sha'air ne saboda ƙaraurawa da mana saboda alama shi'ar da ake daura musu idan za su yi nisan kiwo sai a sa musu wannan alamar ko da sun bata inda duk aka tsince su za ce a ah, wannan ba a farautar da ba a taba ta ta hada ce sai a karkato a kalarta inda za ta dawo ah, inda za a yi wannan aikin da aka tanada da ita kamar hubusi ne ga wurare masallatai makarantu gidaje da aka su hubusi to suna nan a wannan abin da aka yi wakafin domin su in ba wata gangarumin maslaha ta amma ta zo da nufin a yi wata fasfarima ba to an sa musu wannan shi'a kan to rabu bihi da shi za a gane su ana hadin cewa hadaya ne tsakanin hadidatin bi dinamiha kamar yadda su wato a karfe a sa wuka a yi wata shaida inda ya dace musamman bi sinamiha ga tozayen a yi shi'a ɗin a nan idan babu abin da za a ɗaura sai a masu shaida irin nan mana kuna da abubuwan amfani kafin a kai ga yanka su in kuna da wata bukata da su ya halatta ku yi wannan bukatar kamar yaya za a iya hawan idan raƙuma ne za ya ɗora musu kaya a kai inda ake so a kai wannan kaga wata ribar kafa ce kafin a kai ga yanka su yi ne ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci da aka ayyade aka yanka sun ha, sannan wurin da za a halatta cin naman sun da za a yanka su masaukin su ilal baitin aqiqat zuwa ga wannan ɗaki ne 'yan ɗaki ɗakin da babu kamar sa ai inda hutan wurin sa ko kewayen sa farfajiyar sa wurin da ake cewa muna wal muradu bil haram jami'u ana nufin ɗakin harami gaba ɗayan sa area da aka ce haram ne gaba ɗaya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

gobe a ta a a ta wayannan dai da wannan adadin da wannan kamanceceniyar gaskiya ban san su ba abinda muka sani dai mun san sallar tarawih wadda ake yin ta a wani yanki na dare kuma da wasu adadin rakawoyi eh, fage ne na tattaunawa malamai wani suna ganin sallolin dare ma ba su da bambanci da a ramadan da ba a ramadan ba amma dai waɗanda aka sani ana kiran tarawih su a ramadan din ake yin su ah, raka a goma sha ɗaya hada wuce to sannan kuma akwai halaccin ƙara wa'ansu adadin raka wa'anda ba iyakance ba sai dai malamai na cewa idan har mutum ya san zai ƙara waɗansu na filfili to ya dakatar da wuturi saboda akwai hadisin da ke sa la ni fi lailatin ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya dogaro da hadisin Abdullahi dan Umar ne da aka tambaye manzo Allah sallallahu salama yaya sallolin dare suke ke kai biyu kai biyu kai biyu kai biyu in ka ji tsoron hudo alfijiri sai kai wuturi da kuma hadisi na ke ta ku sa ƙarshen sallolinku na dare ya zama wuturi mara haɗa wannan hadisan yana ba da sakamakon babu wani adadi da aka ƙayyade amma in kai ka zo ka ƙayyade naka adadin saɓanin ijtihadin malamai ka saki doron wa'annan hadisan ba kai aiki da doron hadisin na na aisha da cewa raka'a sha ɗaya ba ko raka'a sha uku shi ma akwai tawilin malamai duk sun inganta da wanda zai sha ɗaya da wanda zai sha uku wannan ko a ramadan ko ba a ramadan ba suna cewa inda ta sha uku tana nufin hada raka'atul fajri amma dai babu ba nasi ne. ita dai tabbas ta faɗi cewa wani lokaci sha ɗaya wani lokaci sha uku ina fata an fahimta to sai kuma wancan shi kuma tambaya ne ita nan labari take gaya mana na abin da ta kiyaye daga mijinta ba cewa sai mijin nata ya kanya da wannan adadin ba amma ita abin da ta sani na labirbilin mijinta ko raka a sha ɗaya ko raka a sha uku wani dare ko a ramadan ko ba a ramadan ba shi kenan kawai da shi kuma na abdullahi dan umar tambaya aka yi manzon Allah ya ya sallar dare take bai yi kaidi ba saboda bayewa a kayyade da wani adadi sannan ne a ce dole dole nan za a tsaya tunda na hadisin abdullahi dan umar shi mahalli tabligh ne saboda a ƙarfin ma'ana ya ya fi na Aisha ƙarfi cewa Aisha ita ce ta ba da labarin aikin da mijin ke yi shi ko wannan mijin aka yi matambaya a matsayin nan manzo yaya ake sallar dare ita ka yi biyu ka yi biyu ka yi biyu har in ka ji tsoron hudu a alfijiri yanzu ba a san da ka fara sallar nan ba kila ka fara tun karfe sha ɗaya na dare kana ta bugawa kana ta bugawa kana ta bugawa kai biyu kai sallama kai sai kai tunanin kai ina ganin ma alfijir na gab da fitowa wanda ya kai raka a so ba yadda za a yi a ce an kayyade da kalam wahid haka amma dai wanda duk zai jagoranci sallar tarawihu ko ta hajji da mutane da yawa yana da kyau ya kalle su ya ga irin kwazon ko ƙoƙarinsu don karya kare ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu. kuma ba annabi ne ya yanke wannan adadin ba haka nan doguwar kira'a shi ma duka sai in ka ga za su iya ko kuma ka ba su yanci wanda ya ga bai iya ga hanya ta biyu in mun mai iya gaji da tsayawa ya iya ya zauna in kai musu wannan bayanin shi kenan ka karantar da su wanda za su iya amma dai a ce wai rana kaza a yi raka'a kaza rana kaza wannan ina jin tsoron ka a faɗa bi da abu Allah ya tsawon na'am E kuma bayan ma an gama tarawih kuma ka zo ka kayyade mutane wani adadi nasa ayi hattara na fata an fahimta kuma ita kanta yi ayi kan kokari da dukkan su sun sunan su na bilbilin dana ne ko an kira da tahajjud ko an kira da tahajjud ba tahajjud ta iya zama salloli ta iya zama karatu ta iya zama ka ta iya kai gibari ta iya zama ma ko ka iya ta wai tafakkaru na fi tilki sama'a dal ka raya dare ka tsinke baccinka ka tafi Allah gaba biya an su sunan ta hajji Allah ya samu dace azuminsa ya ɓaci kuma dole ya rama shi sannan sai ya yi istighfari domin ganganci ya yi ba za mu ce yi kafara ba domin kafara an shar'anta ta ne kadai dan jima'i amma azuminsa ya baci haka wanda zai wasa da azzakarin ka shi kadai ma shi kadai ya wasa har ya fidda mali azumin ya baci ne fatawar da malamai suka yi a dan littafin nan al-fiqhul muyassar duk wanda ya wasa da azzakarin ka ko mace zai wasa da auren ko ita kadai ce har sai maniyi to azuminta ta na ran nan ya baci amma dai ba a ce za ta yi kafara ba amma wajibi ta yi istighfari sosai domin ta yi wasa da wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci Allah ya tsawo ta a cikin dare sai mata wanka a lokacin ya yi na ya kara kawo da tsawon ya ba sai ya baka cikin masallaci. Lokacin da ta tsara kuma sai ba gaba ta tafi ya jagoranta tsara. Na gamba. Bayan an yi matsala ba ya ce da ofis lokacin da ya zai wanka wanda wanda ba Allah ya ya na To, da farko dai shi azuminsa yana nan kamar da malamai suka ba da fatawa, domin wayar gari da janaba ba ya taɓa azumi da komai. Sai da inda ka sassaɓar take shi ne, da ya zo masallaci bai yi wankan janaba ba to malam ya ɗan <laughs> rage man zafi ya mana ya mazama ce ya manta ne to ita mantuwar tana iya yi mashi amfani in ba ya kirkiri kalmar mantuwan ne don ya samu sassaucin fatawa in dai daga shi tsakanin da Allah mantawa yi to mantuwan za ta yi mashi amfani na duk wani hukunci da za a ɗora masa sai a jingina ga wannan mantuwar da ya yi wallahu alam sai a koma rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na inna Allah tajawaza li ummati al-qata'a wa nisyana wa mastakuru alayhi sai a bashi mafaka ana kuma sauran mamu da suka bi kazami sallah <laughs> Allah ya ina nufin mara tsarki to su ba abin da ya shahe su zan su sani ba kuma an yi sa'a bai gaya masu ba da daga sallamewa tana ce kai kai kai ku yi haƙuri wallahi ban da tsarki to ya ja musu aiki sai su sake sallah kenan amma tunda ba a yi haka ba kuma shi ya ce ya canza tasa sallar daga baya da ya gina ina ganin sai dai mu roƙi Allah duka ya zai mana ba sauran wani abu da ya biyo baya wallahi saboda ina neman da bai bai mai ba roƙon Allah ta bashi kuma ya bashi na ƙwarai. Eh, ya kwantar da hankalinsa annabi zakariya ya da shekara ɗari da wani abu Allah ya ba bashi haihuwa matarsa a da da shekara tamanin da wani abin ji malamai sannan kuma Allah ya gyara ma ya fata ta yi da shi ma kar fi da rai illa iyaka babu laifi ya nemi shawarwar masana fannin kamar likitoci yan wannan fannin sai rika neman shawarar su haka nan ƙwararrun masu maganin gargajiya wanda ba sa haɗa aikinsu da aljanu don kasu da shi mashiriki kuma ƙwararrun 'yan aikin masu ba da maganin gargajiya masu yi a ilmance masana magungunan gargajiya an ce gargajiya ana nufin daga magungunan musulunci zuwa kuma wanda ƙoƙarin mutane a tajirba su suka gano da su ma babu laifin ya rika neman shawararsu inda rabo sai daga an dace domin nau'i ne na ciwo kuma duk wani ciwo an saukar da maganin sa annabi ya ce sanda duk aka dace da maganin cuta sai ta warke da izinin Allah don aka yi haka ina ganin sai a ci gaba kuma da addu'a a ci gaba da dogara da Allah na. akwai wata rasa da wa ana neman malam da ya da da addu'a yana da wata matsala da ya da da shi ne da ga a kai da a wani aiki to ina fata Allah ya shigo cikin lamarinta ya natsar da zuciyarta ya kare ta daga dukkan abin da take jin tsoro da ita da masu irin wannan yanayin duka Allah ta'ala ya shigo cikin lamarin su ya musu magana duk wani abu da suke jin tsoro ya yaye mana fitinu baki daya na na kai mu gobe kala kanta gobe na ji da zafi akwai mahabara na aure na da gidauniyar tallafa wa rayu an zo kan tallafa wa rayu wanda amana aure ko da tsarin Allah ya kai wa wannan masallaci amma da aka kawo ne shekara imamu sallallahu alaihi wa sallam da ya ce wa wannan masallaci a wannan da ya masallaci a da wasu wannan muhabara da da gidauniyan marayu na tallafa musu aboki a wannan masallaci karfe da Allah ya kai ka ɗauke